This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau asabar 27 ga watan janairu na shekarar 2024 bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren boa da madina dauda ta shirya za ta gabatar kama kowace rana asabar ibrahim kalmasi garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya daga bakin mahmud lalo jama'a assalamu alaikum dubban mutane ne suka yi tattaki a birane da garuruwan ƙasar kenya a yau asabar don nuna fushinsu kan kisan gilla da aka yi wa wasu mata su sama da dozin ɗaya zanga-zanga ita ce mafi girma da aka taɓa gudanarwa a ƙasar kan abin da ya shafi cin zarafin mata ta hanyar lalata ko ta hanyar musgunawa a nairobi babban birnin ƙasar masu zanga-zangar sun saka riguna da aka rubuta sunan wasu mata goma sha hudu waɗanda aka yi wa kisan gilla a wannan wata wani rahoto da masu gudanar da bincike suka fitar a wannan makon ya nuna cewa akalla mata 500 a kashe a yanayi na cin zarafi a kenya a tsakanin watan janairun shekarar 2016 zuwa watan disambar bara hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa 'yan gudun hijiran falastinawa ta unrwa ta sallami ma'aikatanta da dama bayan da isra'ila ta mika mata wasu bayanai da suka nuna suna da hannu a harin da hamas ta kai a isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba hukumar ta unrwa na da ma'aikata dubu uku falastinawa a yankin zirin gaza an kashe akalla 150 tun barkewa wannan rikici a watan oktoba bayan harin da hamas ta kai a isra'ila da ya halaka mutum biyu lazara ne da ke magana da yawun sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ya sanar da guterres wannan batu wanda ya kwatanta a matsayin babban zargi a halin da ake ciki kuma ma'aikatar lafiya a yankin gaza a yau asabar ta ce an kashe falasdinawa 174 sannan an jikkata wasu 110 cikin sawo'i 24 da suka gabata hakan ya sa jimillar waɗanda suka rasa rayukansu ya kai akalla 26,257 tun da aka fara wannan rikici da ya barke a ranar 7 ga watan oktoba a cewar ma'aikatar wacce har ila yau ta ce mutum 64,797 sun jikkata sakatare janar na kungiyar neman yancin falastinawa hussein ashek ya yi kira cikin wata sanarwa ga kasashen da suka dakatar da kudaden tallafin da suke ba hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya na falastinawa a ranar juma'a fada white house ta nuna cewa ana samun haske a tattaunawa da ake yi wajen ganin an sako ragowar mutanen da hamas ke rike da su a gaza kakakin majalisar tsaron amurka john kirby ke ne ke cewa shugaba biden na iya bakin kokarinsa wajen ganin an saki mutanen sun koma gida wannan shine abin da ya fi mai da hankali a kai a yanzu ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau asabar cikin bayanan sirrin da suke fitarwa cewa rasha ta kwace wasu ƙauyukan ukraine biyu a wannan watan ɗaya daga cikin ƙauyukan mai suna vezel na kusa da garin bakhmut wanda ke da mazauna da biyu sai kuma ƙauyen karokman da ke kusa da kharkiv mai mazauna 45 ma'aikatar ta burtaniya ta ce ci gaba da karbe ikon ƙauyuka da rasha ke yi a ukraine alama ce da ke nuna cewa ta himmatu wajen ƙara ƙarfin ikonta yayin da ita kuma ukraine ta fi mai da hankali wajen ganin ta kare kanta sai dai rahoton ma'aikatar tsaron ta burtaniya bai wani karin haske ba a ƙoƙarin da rasha ke yi na karbe ikon garin advik labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jama'a ƙasar haiti na zama cikin yanayi na zillimi bayan da wata kotun kenya ta hana tura 'yan sandan majalisar ɗinkin duniya ƙasar don yaƙar ƙungiyoyin 'yan daba da suka addabi ƙasar wacce ke yankin karibiya hakan ya sa jama'a ke zaune cikin yanayi na rashin tabbas da fargaba tun bayan da hukuncin da kotun ta sanar a ranar juma'a yayin da rikicin ƙungiyoyin 'yan dabar ya kai wani mataki na karbe ikon babban birnin ƙasar. E, Wannan murya wani mazaunin Port-au-Prince kenan babban birnin kasar ta Haiti yake korafi kan yadda kungiyoyin 'yan daba suke kuntatawa rayuwarsu. Yana mai cewa sai su kwashe kwana hudu a jere suna kai hare-hare. Shugaban Kenya William Ruto ya ce zai ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun yayin da babu tabbas ko sauran kasashen da suka alkawari za su tura nasu dakarun. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu koma gefe guda madina dauda ta gabatar mana da shirin zauren boa Mai sauraro Assalamu alaikum. Wannan shine shirin zauren VOA wanda a da kuke jin shi a shirin hantsi na ranar Lahadi. Yanzu zauren VOA ya dawo lokacin shirin dare na ranar Asabar. Kuma baban gida Jibril ne yake jagorantar tattaunawa bari haɗa ku da shi. Bismillah baban gida. Kamar da kuka je a shirye-shiryenmu da suka gabata muna tattaunawa ne game da matsalar tattalin arziki da yi wa al'ummar Najeriya katutu. Kuma ma in ce ya wa kasar baki daya katutu ko daurin minti a zauren namu muna tare ne da sauran al'umma da kuma wasu shehunan malamai da za su yi mana fashin baki game da matsalar da ake ciki bayan da wayanda ke wannan zaure suka gabatar da korafe-korafen su to zan sake koma wajen bakin da ke wannan zaure domin jin abin da za su ce to ya sunanka sunana haruna mustapha to haruna mustapha me za ka ce game da halin tattalin arziki da ake ciki ciki a Najeriya? To gaskiya lamarin nan da ake ciki a Najeriya yanzu talakawa dai gaskiya suna fuskantar kalubale daban-daban iri-iri don gaskiya ko irin tallafin da ake cewa ya ba mu talakawa su mori rayuwar demokarasi nan bai kai wajen su rijiya ta ba da ruwa gashi guga yana talakawa gaskiya shugaban kasa muna so gare shi ko za a yi wani tallafi a dinga yi yanda misali talakawa zai isa gare su wayannan da ake ba sakowa ba su gaskiya su ma suna kauda abun ne a jihunsu ne suka sani ba ta talaka suke yi ba su karan kansu ne da yaransu dan gaskiya talakawa sun shiga wani hali a najeriya tsakani da allah komi ba su ci moriyan shi ba na demokaradiyya amma kuma lokacin siyasa ne da su kuma ake amfani suke zuwa wajen kuma sun je wajen sai su yi wace da talakoki gaskiya wannan abu tsakani da allah manyan mu ku ji tsoron allah ku gyara to kawo yanzu yanzu ita wannan gwamnati ta bayyana cewa tana ɗaukar wasu matakai na inganta jin daɗin talaka kamar yadda shi shugaban kasa ma ya bayani a jawabinsa na sabuwar shekara to gashi mun shiga sabuwar shekara nan kana da wani fata na gari to fata na na gari allah sa matakin da aka ce za a dauka allah sa yaki da shi kuma abubuwan nan su isa talakawa don gaskiya talakawa yanzu wani zai samu karamin jari ko da karamin kuɗi ne ma ya shigo wajen shi suka gan da wannan kuɗin shi ma ya zo ya zama mutum nan gaba da wannan abu allah ya sa albarka sabili da haka in dai za a yi shi yanda ba za a cuci kowa ba muna marhaban da wannan abun da shugaba ya ce zai yi to mun ji ta bakin malam haruna mustapha to bari mu juya za a gabatar da sunanka sunana baba sani to baba sani ka ji halin da ake ciki dai ba sai an gaya maka ba kai ma dan najeriya ne kuma kamar da wani tsohon shugaban kasa ke bayani jiki magayi me za ka ce game da halin da ake ciki na tattalin arziki a najeriya yanzu Alhamdulillahi, wannan tambaya da kai haka yake wato abin da zan ce kasan nan tamu najeriya wannan shugaba daga farko ba ma na labarin da na sabon shekara ba farkon zuwansa kuzarinsu da abubuwan da suke faɗa da halamar da gaske ne kuma gashi a kwanan nan maganan dakatar da ministoci to kaga kamar da halama ya fi gwamnatin da ta gabata kaga dai duka ita ce amma kaga yanayin da muke halamar gani za su yi kokari kwarai da gaske amma abin da zan kira mu talakoki muna cikin matsatsi domin farko da ya da tallafi ya ya san wahalar suke ciki amma an yi da halamar ya sani kuwa yanzu kaga yadda talaka yake ciki talaka baka isa ka je zumunci ba in ba dalilin wayoyin nan ba dama ka iya zumunci tsada komai tsada abinci kullum abinci hawa hawa ake tun daga kasa kasa dawa naira ɗari shinkafa naira ɗari biyu da hamsin yau ya shinkafa ta wura dubu ɗaya kaga akwai aiki babba gare mu abinda za mu ce musu su rika tuna da talaka idan sun ba da taimako baya zuwa wurin talaka kar ma su rika ba da wannan wannan tallafi na wanda ake ce a taimaka talaka ba zai zo isa wurin talaka ba ko halama ma wato idan na fahimce ka karin farashin man fetur na shi ya kara sa talaka cikin wani hali na kakani kai yawa duka duk komai ma abin da ya zama sa talaka cikin kakani kai tallafin fetur da aka cire kuma maganan tsaro in ka cire in daga wa'annan abubuwa guda biyu kawai ba za ka ƙara cewa ba shine kawo matsatsin rashin tattalin arzikin najeriya baki ɗaya yanzu to ya batun noma da kiwo fa gashi dai na san kai ba filatin ya watakila ba ka rasa hannu a bangaren kiwo ba me ake ciki insha Allah haka yake to ai rashin tsaron shine matsalan da bursalan da duk da komai da ake magana yanzu fulanin da manoman baki ɗaya hankalinsu ba kwance yake ba saboda babu tsaro bayan fada da suke da manoma gwamnati ta yi tsayin shugaban kasa da gwamnatin tarayya da gwamnoni su yi kokarin fidda bursala kuma su jaddada tsaro tsaron nan shine kan gaba kuma tallafin mai da aka ce da tsada akwai tsada talaka ba zai iya wani abubuwan ba talaka sun shiga wani hali na kakani kayi to uh, kada ganin idan aka tabbatar da tsaron nan za a samu bunƙasar tattalin arzikin nan da yake duk tsadan nan da muka ciki wannan ba na ce maganar tattalin mai ba in aka ce akwai tsaro mutane za su fi kiwo wanda su ga dama za ka ta kai noma akwai filin noma insha Allah duk da tsadan nan za a insha Allah za a zauna lafiya amma rashin zaman lafiya duk shi komai matsala a ƙasar mu to gashi shugaban kasan ya fara ɗaukan mataki na ladabtarwa akan wasu jami'an gwamnati na da da kuma hamma na yanzu ya kuka ji da wannan mataki wallahi mun yi marhaba mun yi marhaba da wannan lamari nasa muna masa godiya muna kara masa addu'a a kullum muka sallolin mu kamsu salawati don yana da gaske ke Allah bangi taimake shi insha Allah masu boye kuɗin ƙasa zai maganin su ba kamar gwamnatin ka gabata ba kuma tsaron ma insha Allah in dai an goya masa baya zai iya bakin daidai bakin gwargwadon shi insha Allah muna masa fatan alheri to dokta kadeji koke-koken jama'a game da batun matsalar tattalin arziki to me zaka ce a bangaren ku da ku ne masana tattalin arziki game da wannan hali da tattalin arzikin Najeriya ya shiga to sunana dr abdulrazak ibrahim fage malami a jami'ar yusuf mai tamasile da ke kano a fannin koyi da kimiyyar tattalin arziki a to a najeriya najeriya mun samu kanmu a cikin yanayi tsawon shekaru na hauhawa farashi da kuma matsi da ake samu na rayuwa musamman a shekarar ta gabata bayan janye tallafin man fetur da shugaba ahmad bola tinubu ya yi da kuma kai naira kasuwa domin ta yi wa kanta farashi bugu da ƙari kuma da yawan ciwo basussuka da ake a cikin kasafin kuɗi waɗannan duk sun taru suna taimakawa wajen hauhawar farashi shi yasa a shekarar da ta gabata sai aka samu hauhawar farashin da ba a taɓa samun kamar ta ba a najeriya wannan ya sa aluma cikin mummunan yanayi musamman waɗanda suke aiki na albashi da yawa albashin bai canza ba amma farashin kusan duk abin da suke siya ya hauhawa fiye da kima wannan ta sa da yawa mutanen najeriya ah, sun samu kansu a cikin talauci da kuma matsi na rayuwa kuma hatta wanda suke 'yan kasuwar abin bai basu ba muna gani saboda taɓarɓarewar darajar naira da ake samu kullum musamman bayan kai ta kasuwar da aka yi wanda tun a gwamnatance tana naira 445 a shekarar ta gabata a cikin kasafin kuɗi yanzu a sabon kasafin kuɗi a gwamnatance ma aka sa 750 kuma ana magana yanzu zai kai 800 da wani abu saboda haka wannan yana nuna cewa naira ta karye da kusan kimanin kaso 100 cikin 100 a tsohon bai fi watanni takwas ba wannan wannan ya sa farashi ya ci gaba da hauhawa a kasar nan kuma a wannan shekarar ma gashi hasashe yana nuna cewa naira nan za ta ci gaba da karewa kuma mu sani cewa karewa naira nan yana da fuska biyu akwai karewa farashin naira wanda gwamnati take buga kirji ta yi akwai kuma faduwa farashin naira da take faduwa a kasuwa saboda mai babu bukatar ta a kasuwar an fi bukatar kudaden kasashen waje to wa'annan sun tattaru sun sa al'ummar najeriya a cikin mummunan yanayi kuma idan gwamnati bata tashi tsaye ba wai da muke ta cewa kamar yawan siyan kayayyaki da muke da goje shi yake kara wannan tsadar wannan kawai yana taimakawa ne saboda a baya ai an ɗauka cewa bayan farashin man fetur da ake siyowa tatace daya daga cikin abubuwan da yake janyo bukatar naira a najeriya shine yawan siyo shinkafa da muke to aka zo aka hana siyo shinkafa nan yanzu shekara da shekaru ba a siyo shinkafa ko an siyo ta sai ta smogal ma'ana sakwauri kuma ba da dala ake siyo ta ba to ya kamata a ce bukatar da muke da ita ta dala nan ta ragu idan wannan ne yake janyo amma ba ta ragu ba saboda haka matsalar mu shine da yawa 'yan najeriya yanzu sun dawo a dala suke a su da iya masu kuɗi ne da muka sani da kuma manyan 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati gudun ko idan sun aje kuɗi a asusun banki za a ga cewa kaman ko sun yi wani almundahana wannan take sa ba sa kai kuɗi banki sai su canji daloli sai su kai kuɗi su aje to masu sauraro a madadin lokacin wayanda suka taimaka wajen gabatar da wannan shiri na ku ba da jibrin daga nan birnin lagos ke cewa a huta lafiya madalla A madadin Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu ranar Asabar a shirinmu na dare domin ci gaban zauren VOA. A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar masu sauraronmu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ungulde da Buhari Haya Unguru da Adamu Habu Umar Yanga taura jihar Jigawa masu son sanin tarihin azbinawa ko auzinawa na jamhuriyar niger musamman ma ko suna da alaka da wata ƙabila ko kuma wata ƙasar. To idan masu tambayar na saurare ga ansar ku da wakilinmu a yamai Sulaiman Barma ya samo daga masanin tarihi Profesa Jibu Hammani da ke jami'ar Abdulmumuni Diyofo ta yamai jamhuriyar Nijar wanda ya ce. Bismillahirrahmanirrahim. Tarihin Abzinawa shi kamata a hango kamin a kai tarihin Abzan Nijar. Eh, tambaya ce wadda an daɗe da aka ware ta. yau da shekara kamar dubu da dari biyu a wani mutumin iran ne yanzu sai a ce iran don saboda a lokacin da ba a bambanta musulmi musulmi shi kenan ne ba a ce kai na kasa kaza ka ana mishi shakur zadbe tarihin masalik wa malik ya yi wannan zancen cikin wannan karni kuma akwai da aka ce ma aliya ƙube cikin littafan shi biyu a tarih da kitabul buldan shi ma ya yi wannan zancen karni na tara shi ne kili na farko da ya fara da ambatar kasashe abin nan dauloli cikin kasar nijar ta yanzu kenan yau da shekara dubu biyu a yi wannan tambaya don me saboda daga rif ta wajen tanje maroc har zuwa mauritani daga nan har zuwa iyaka da masar mutane sun kamar akwai dangantaka tsakanin duk al'ummomin nan da ke wani yanki to ka gani sun yi mamaki suka ce wannan daga ina suka fito shi ne ita ce tambaya sa'an daga baya wanda ya yi nazari akan wannan karni na goma sha hudu ana ce mishi ibn khaldun shi ma yana da muhimmanci kwarai shi bilarabi ne yana da muhimmanci kwarai ga tarihin niger muna aiki da shi to don me daga ina suka fito sun fito to wannan kuma tambaya irin wanda ake kamar hausawa ne sai da gina suka fito to wannan tambaya a kimiyyance bai kamata ma a yi ta ba ana iya a tambayi daga ina harshen fito amma kabila kamar yanzu faransawa faransawa faransanci suka yi ko to amma ai ba kabila guda ce ba harshen nan ya haɗa su kamar yanzu hausawa harshen nan ne ya haɗa su kamar yanzu eh, mutanen ingilish harshen nan ne ya haɗa su har su zan kabila guda to su abzinawa a takaice kashi uku ne akwai yawancinsu zamne suke manoma ne da ki dan kiwaka yawancinsu ba na biyu makiyaya ne amma su masu da yawa na uku makiyaya ne na cikin sahara su ne ake ce su ne muke ce ma abzina kenan cikin kashi ukun kashi wanda ya fi girma ba ma makiyaya ba ne kashi wanda ya fi karamci su ne muke ce ma abzinawa to dukkansu akwai tushen kalma wanda ya haɗa harshensu mazik mazik kasan kasuwanin nijar a ce majiran ko kuma a ce eh, wasu su ce eh, abin na imazi hak wajen mali kai da amma dai kana ganin akwai dangantaka mazik majiran da mazirt duka abin to shi ne ya haɗa su amma ana jin kamar wannan na kamar nigeria an ce keltimagic harshe ne masu amfani da harshen magic kamar hausa ne yanzu ba a sa a ce mutane hausa ba shi kuma hausa mine ne harshe ne ba wani abun ga <laughs> wani asali ba ne daga wani wuri a'a harshe shi ne hausa na ce maka ni ban gane hausa ka ba ko ka san abin da ce ko don eh, su abzinawa na nijar wa'anga daga cikin wannan gurfkin na uku suka fito daga ina suka zo ana jin sun fito ne daga ƙasar libya arewa mm, maso gabas ta libya ta wajen iyaka da masar sun fito daga nan wajen eh, ajidabiya daga nan menene sa suka fito daga nan don saboda da babu su ne cikin sahara me ya su cikin sahara abin da cikin suka mallaki raƙumi da babu raƙumi cikin afirka cikin afirka babu raƙumi da raƙumi ya shigo da hanyar ta hanyar masara lokacin nan kuma ƙasa ta fara ƙeƙashewa sosai kenan sai wanda ya ratsa sahara shine za a iya ci more shi e mai raƙumi shi zai iya ratsa sahara raƙumi shi ne yabba wannan kashi na cikin berber damar shiga nesa cikin sahara har su mallaki 'yan dusiyoyin da ke cikin sahara waɗanda inda ake samun ruwa suka tuwo sannu sannu har sun kawo nan kasar Nijar da kasar mali da kasar murtani nan sun kai kaka gida to nan ne asalin kuma na ce maka eh, wannan tambaya eh, ta daɗe ana yanta muhammadu bello tun bai zan sarkin musulmi ba ya rubuta wani littafi ana ce mishi infaqul mai fi tarihi da takrur shi infaqul maisur yana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai ga tarihin Nijar to shi infaqul maisur ciki shi ma ya ambaci wannan matsala daga ina suka ta shi kuma ya ce sun hito daga cikin ƙasar kananiyan menene kananiyan palestine daga palestine suka shigo suka hayyace ma yan su abzinawa yan aljannu ne <laughs> aljannu ne suka yi su da da mutane da aljannu suka yi yana musu zolaya ne kenan a'a ba zolaya ya fice akwai shi cike akwai ga mutane da yawa wata rana eh, mai cikin bincike bincike na tambayi wani nace mishi kai mi ka gani abin nan abin a kade sai sai ya ce min wani bujaje ce ya ce min ka taba ganin abzina yana fada na ce ya ce to da kaga suna fada kasan ba mutane ba ne aljanu ne <laughs> kenan abu ne da yawa tsoya mutane da yawa abuna eh, kiri suna fadin haka nan hmm. amma gaskiya dai gaskiya dai abun da ya ba mutane mamaki da da yake harshen kasan duk ba da kake gani larabawan algeria larabawan mauritani larabawan tunisia larabawan maroc larabawan libya dukkansu berber ne dukkansu su daga nan ne suka hito daga baya ne da musulunci ya shigo da su musulunci ya shigo sannu-sannu har suka batar da harshen su suka ɗauki larabci yanzu ana kiransu larabawa kuma ba nan ne ba kawai ai mutanen masar su ma haka ne ai da suna da harshe su daban suka harshe su ne bace in suka zama laraba mutanen palestine ai abin kananin da finikiyin da filistin su ne kaga yanzu sun zama laraba mutanen siri yanzu sun zama laraba da da abin gani akwai aramayen cikinsu akwai assyrian akwai akkadiyan akwai sumerian dukkansu kabilu ne to harshe ya bace sai kaɗan kaɗan kake samu lokaci zuwa lokaci ko can cikin wani lugu haka na kasar su mm. mutane iraq kazalika duk ko nan larabawa da abun da ya faru ga larabawa da abun da ya faru da keltimajek eh, Shi ne ya faru ga duk kabila ko ce cikin duniya inda tana da yawa to kada ka nemi asali guda profesor anan ana iya cewa akwai wata dangantaka ta jini tsakanin abzinawa da laraba babu babu dangantaka ta jini eh, tsakanin abzinawa da larabawa babu amma masu binciken harsuna sun ce akwai wata wani kamar iyali ko me ake zan abin ga cewa ke eh, da turanci fami ake cewa linguistic wato da harshen larabci da harshen masar na da da harshen berber da harshen hausa an yi wani lokaci inda tushen su ɗaya ne daga tushen su ɗaya ne harshen hausa da na tsohon masar da na berbera ana ce mishi da na larabci ana ce mishi gani ko mene ne zamance da eh, fami afro-asiatic in ka yi bincike ku sosai sai ka gani lalle akwai iyaka babu wata iyaka tsakanin harshen hausa da harshen berber da buzanci da harshen masar ta da To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin azbinawan jamhuriyar Nijar da kuma ansar wata tambayar yanzu dai a madadin Profesa Jabu Hammani da wakilinmu Sule Barma duk a jamhuriyar Nijar da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. A gaida Ibrahim Garba yanzu kuma ga labarai a takaice. dubban mutane ne suka yi tattaki a birane da garuruwan kasar kenya a yau asabar don nuna fushinsu kan kisan gilla da aka yi wa wasu mata su sama da dozin daya zanga-zanga ita ce mafi girma da aka taɓa gudanarwa a kasar kan abin da ya shafi cin zarafin mata ta hanyar lalata ko ta hanyar musgunawa a nairobi babban birnin kasar masu zanga-zangar sun saka riguna da aka rubuta sunan wasu mata goma sha hudu waɗanda aka yi wa kisan gilla a wannan wata hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa 'yan gudun hijiran falasɗinawa ta unrwa ta sallami ma'aikatanta da dama bayan da isra'ila ta miƙa mata wasu bayanai da suka nuna suna da hannu a harin da hamas ta kai a isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba hukumar ta unrwa na da ma'aikata uku falasɗinawa a yankin zirin gaza ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau asabar cikin bayanan sirrin suke fitarwa cewa rasha ta kwace wasu ƙauyukan ukraine biyu a wannan watan ɗaya daga cikin ƙauyukan mai suna vezel na kusa da garin bakhmut wanda ke da mazauna 102 sai kuma ƙauyen karakman da ke kusa da kharkiv mai mazauna 45 masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goban allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto labarai da fiona wa mayi da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya.